22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa za a kuma iya kama mu kai tsaye vo Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 11 ga watan Yuli. Iyalan mu an kashe. Shi mai gidan bantan matan da ko yanzu an yi caki ba a gane shi ba. Da ɗana guda sannan da ɗiyana da ƙannan su biyu 'yan mata. ma sun ka isko ni da cikin daki sun ce su kashe in biɗo musu masu kuɗi ni ce ban san wanda adda kuɗi ba sun ka ce tun ko musu kuɗi ni ce ban da komi ban da uwa ban da uba haka nan nake ragin na ko yauyin wa ta kashe ni sannan sun ka su. To za ku ji ƙarin bayani kan wannan hari da aka kai a jihar Sokoto a daren yau. Muna kuma da rahoto na musamman kan batun kasafta kuɗin da marigayi Sani Abacha ya wawura da kwararru a fannin tattalin arziki ke ci gaba da kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta canza lale kudin da aka ce za a karbo wanda ake zargin wani shugaba a baya da sata a ce wai za a raba su gida-gida hanya ce kawai ta sake sace wannan kudin ko da alkawarin su kai ko rubuta su kai a manifesto kuskure ne a raba a kawai a ce za a dinka bi gida-gida ana raba mutane kudi. rahoto da muka samu da sa daga jihar plateau kuma na nuni da cewa tsige kakakin majalisar dokokin jihar da shugaban masu rinjaye daga kasar kamaru za ku ji tsarin jadawalin zaɓe da hukumar zaben ƙasar ta fitar kamar yadda muka saba kowace ranar laraba a wannan shirin za ku ji himma ba ta ga ragona ladan ibrahim a yawa shirin da yake hira da waɗanda suka bar ƙasashensu zuwa amurka domin neman sauyi ko kuma ingancin rayuwa sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. An fara taron kolin kungiyar kwancen tsaro NATO da a garin dami yau laraba yayin da shugaban amurka donald trump ya fara da caccakar jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma a kungiyar tsaron nato da cewa ta zama 'yar amshin rasha a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakatare janar ɗin kungiyar nato jens stoltenberg a trump ya soki jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin rasha mai suna gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira nord stream 2 da turanci ya bi ta yankin tekun kasar trump ya kuma yi ikirarin cewa jamus na biyan rasha biliyoyin dala duk shekara shugaba trump ya tambayi mahalarta taron na nato cewa ta yaya za a kasance tare idan wata ƙasa na samun makamashinta daga ƙasar da ake neman tsari da ita jamus a cewar shugaban na amurka ta watsar da masana'antunta na gawayin kwal da watsar da nukiliyarta tana kuma samun mai da gas masu yawa daga rasha ya ce ina gani wannan wani abu ne da ya kamata nato ta duba gwamnatin shugaba donald trump na shirin sanya karin harajin kudade kimanin dala biliyan 200 a kan kayakin china abinda ya kara hura rikicin cinikayya da ke tsakanin kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a yammacin jiya talata wakilin amurka kan harkokin cinikayya robert lighthizer ya fidda jerin kayakin china da ta yiwu a kara musu haraji ciki har da jakkunan hannun na mata akwatunan matafiya da tayoyin mota sinadarai har ma da kifi ƙudurin ƙarin harajin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin trump ta sanya ƙarin haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayakin china fiye da 800 da darajar su ta kai kudi dala biliyan 34 saboda abin da amurka ta kira rashin adalci a cinikayyar china da kuma satar fasaha ita ma china ta mai da martani ta hanyar kara haraji kan kayakin amurka na daidai adadin karin da aka yi mata lightinza ya sanarwar karin harajin ya faɗi cewa maimakon china ta duba damuwar mu ta magance ta sai ta fara mai da martani kan amurka babu dalilin ɗaukar wannan mataki. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Akalla mutane goma aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin Afghanistan. Hukumomi sun ce wasu mutane su goma sun jikata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a Jalalabad babban birnin lardin wato nan gahar jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan kafin suka fatattake su wannan shine mummunan hari na biyu da ya faru a jalalabad cikin 'yan kwanakin nan an kashe wasu mutane goma wasu su hudu kuma sun jikata jiya talata a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tada nakiyoyin da ya yi damara da su a wajen shingen binciken jami'an tsaro ƙungiyar taliban da 'yan bindigar da ke da alaka da isis na da ƙarfi a yankin nangahar kuma sun sha ɗaukar alhakin ƙisa har-haren bam a kan dakarun gwamnati ƙasar girka ta kori wato ta da jami'an da jami'an diflomasiyar rasha guda biyu kan zargin da take yi cewa kasar ta rasha ta yi kasa london a zaman shawarwarin da suka yi da makwabciyarta macedonia kafofin yada labaran kasar girka ne suka ba da rahoton korar jakadun yau laraba suka kara da cewa an kuma haramta wasu jakadan rasha biyu shiga kasar girka kakakin gwamnatin girka dimitri uh, ah, Zanakopoulos ya ki cewa uffan kan rahoton nan a lokacin wata hira da aka yi da shi a gidajen talabijin. labaran duniya kenan kuka saurara hafsat muhammad maina ta karanto To bari mu bude taskar hotonnin nama a jihar Sokoto Najeriya inda waɗansu mahara da ba a tantance ba suka kai ƙazaman hari da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana. Lamarin a cewar wasu mazauna garin na taɓanni da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta raba a jihar Sokoto ya biyo ne bayan sakon da 'yan bindigar suka bayar a ƙarshen makon da ya shige na cewa jama'ar garin su tara masu kuɗaɗe umarnin da su kuma suka ƙi cikawa. Hakan ya sa 'yan bindigar suka kai hari inda suka cinnawa garin wuta kana suka dinga harbin kan mai uwa da wabi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. wasu mazauna garin na taɓanni sun yi bayanin yadda lamarin ya auku. To abin da Allah ya kawo mana barayu ne na shanu suna aza mana kuɗi suna kore mana dabbobi su aza mana kuɗi kuma mu ba su sai suka zo mana sun kayo taro saboda su haka man kasa mana jama'a ba gaira ba sabat to yadda al'amarin nan dai ya faru kawai iyaka sun ga masu suka barayon nan sun zo sun kama zubar da wata halsashi ba girma ba arziki eh sun ka kashe saura sun ka rawana wasu bayan daga abin da sun ka zo wajen mashin kusan 200 sun ka zo da su ko wani doke da ake tai to gaskiya mu yanzu ne nan garen mu wanda ya mutu Allah ɗaya sa adadi ne don ko da a can sai sun yi neman gawaki tsakanin karkara da daji halimatu Mamma. taɓanni abin da ya faru da iyalan mu an kashe shi mai gidan ban tamma tun da ko yanzu an yi caki ba a gane shi ba da ɗa guda sannan da ɗiyana da ƙannan su biyu 'yan mata ma sun ka isko ni da cikin ɗaki sun ce su kashe in biɗo musu masu kuɗi ni ce ban san wanda adda kuɗi ba sun ka ce tun ɗauko musu kuɗi ni ce ban da komi ban da uwa ban da uba haka nan nake ragin kana ko yau yunwa ta kashe ni sannan son ka su. Wasu alkaluma da ba a tabbatar ba na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan harin ya haura arba'in da biyar ciki kuwa har da basarakin garin yayin da tuni kuma jama'ar garin suka fice zuwa neman mafaka a garuruwan raba da kuma wasu garuruwan da ke kusa yayin da wasu suka yi nan sakkwato inda fadar mai alfarma sarkin musulmi ta karɓe su. suna ahmad bello gidada dan gladin wazirin sakkwato da zo su dai mun ɗauki mataki domin a kamata mu fara yi mun buga ma sakataren gwamnatin jihar sokoto mun sanar da shi ga abubuwan da ake ciki ga mutanen da sun ka zo kuma ga abin da sun ka gaya mana kuma sakataren gwamnati ya turo jami'ai na nema da wasu sauran jami'an da sun kamata don su gaya mutanen kuma su doki su yi duka abubuwan da na kamata sannan kuma mu yi kokari mun buga oshin dss kuma sun turo mutanen su kuma an yi wannan shine kawai abin da za mu yi kuma mun yi duka duka dai mutum 67 wanda yake su jami'an da suka zo sun rubuta su da sunayensu. su ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto murtala mani na kan ziyarar ganewa idansa a wajen da lamarin ya auku yayin da ake sa ran rundunar ta 'yan sanda za ta yi wa manema labarai bayani a kan lamarin wani lokaci da yammacin yau murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria gai da mutana rahotanni da muka samu da dumudumin suna nuni da cewa an tsige kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azi mai wakiltar Jos ta Arewa maso yamma da shugaban masu rinjayen Henry Yunkwab mai wakiltar mazaɓar Shandam aka kuma mai gurbin su da Joshua Madaki mai wakiltar Jos ta gabas da kuma Henry Yunkwab a bi da bi. Za mu kawo muku cikakken rahoton a shirinmu na dare. To sai kuma batun rabawa iyalai kimanin dubu ɗari uku daga jihohin Najeriya goma sha tara kusan naira biliyan ɗari da goma sha biyar da marigayi Sani Abacha ya wawura. wura abinda masu kula da lamura suka ce ya saba wa ka'ida da ainihin tsarin gina ƙasa. Wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. alkawarin gwamnatin tarayyar najeriya ta jam'iyyar apc na rarraba naira dubu biyar biyar ga masu rangwamen karfin aljihu da batun sarrafa dala miliyan 322 a tsakanin matalautan kasar da kuma shirin gwamnatin jihar jigawa na raba akalla naira dubu hamsin ga kowane akwatin zaɓe a faɗin jihar kuma a kowane watan duniya duka matakai ne na rage raɗaɗin talauci da fatara a tsakanin talakawa a cewar gwamnatocin biyu sai dai tuni masu nazarin ilimin kimiyyar siyasa da shugabanci na gari ke kushe waɗannan matakai na gwamnatocin tarayyar najeriya da kuma gwamnatin jigawa idan yanzu akwai wani gida da sai sun tura 'yarsu talla suke iya biya mata kuɗin makaranta sai a ce to ta daina talla ta tafi makaranta kuma kuɗin da take samu musu in ta je talla gashi an ba su to kaga kuɗi aka ba su kai tsaye amma da sharaɗi shine su ta tafi makaranta to irin wannan shi aka sani kusan a ilimance cewar za ka iya ba da kuɗi amma haka kawai abu layi a karɓa raba kuɗi wannan ba a san shi a ilimance ba kuma zai iya haifar da matsaloli masu tarin yawa tsawon wani lokaci za a dinga bin layi ana karɓar wannan dubu biyar biyar ɗin kuma me za a yi da ita don haka kuɗin da aka ce za a karɓo wanda ake zargin wani shugaba a baya da sata a ce wai za a raba su gida-gida hanya ce kawai ta sake sace wannan kuɗin ko da alkawarin su kai ko rubuta su kai a manifesto kuskure ne a raba a kawai a ce za a dinka bi gida-gida ana raba mutane kuɗi ba tare da wani sharaɗi irin wanda muka buga misalinsa ba. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano. A watan jiya ne dai gwamnatin Jigawa ta fara aiwatar da shirin ta na rarraba kudaden akwatunan zaɓe fiye da dubu uku a faɗin jihar bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin a watan Mayun da ya gabata. A ƙarƙashin shirin dai an tsara samar da aƙalla naira dubu hamsin ga kowane akwati a duk ƙarshen wata. To amma ai iya cewa shirin ya fara gamuwa da cikas inda a litinin dinnan wasu matasa suka lakaɗa wa shugaban karamar hukumar dutse duka kuma suka yi garkuwa da shi a ofishinsa bisa zargin cewa ya zauna a kan irin waɗancan kuɗaɗe na akwatu. Kwamanar Kabiru Sa'id Dakata, daraktan ƙungiyar Kaja masu rajin haɓaka rayuwar al'umma ya yi tsokaci. Dattijan da ƙarfin shi ya ƙare misali shekara 65-70 da ba zai iya komai ba kuma yana fama da babu da talauci wannan dan ka taimaka mishi a duk wata ka ɗauki dubu biyar ko ko dubu nawa ka taimaka mishi ba laifi ba ne amma ka ajiye matashi mai karfi a jika wanda bai je makaranta ba baka tunanin ka inganta tsarin rayuwar shi ya je makaranta baka tunani ka samun mishi da hanyoyin da zaka koya mishi sana'a ka ajiye shi kana bashi naira dubu biyar biyar so wallahi akwai matsala a wannan abin watakila shine irin abin da ya faru a jihar jigawa a karamar hukumar dutse da aka ce shugaban karamar hukuma matasa sun mishi kofar rago ya suna nema su halaka shi saboda suna tunanin kamar ya zo da jinkiri na rike musu wannan abin da ake basu wannan abin da ake ba zai magance talauci ba ainihi ma akwai cin hanci da yawa a cikin shi wanda a ƙarshe wayanda ake tunani din za su amfana da abun ma ba su suke amfana ba a talatan nan ce dai majalisar dokoki ta jihar jigawa ta dakatar da shugaban karamar hukumar ta dutse alhaji bala yar gaba zuwa tsawon watanni shida biyo bayan wancan zargi da matasan suka yi a kansa na almundanar kudin akwati mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria so a gaida mahmud batun kuma da za mu so mu ji ra'ayinku kenan a kai yau a shirinmu na rana wato waɗanne matsaloli kuke gani gwamnati ka iya fuskanta idan ta bi wannan tsarin kamar yadda ta tsara to sai a gafarce mu daniel nanlong ne aka zaɓa ya maye gurbin henry yunkwap a matsayin shugaban masu rinjaya a majalisar dokokin jihar plateau sai a gafarce mu domin wannan dan kuskure to bari mu rufe taskar hotonin nama kasar kamaru inda hukumar zaben ƙasar ta sanar da jadawalin zaɓe ga wakilinmu awal garba da ƙarin bayani Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasar bakwai ga watan Oktoba 2018 nan kuma sun ba wa duk masu bukatan tsayawa takara a kan kujerar shugaban kasar na 'yan adawa ko kuma jam'iyya mai mulkin kasar kwanaki goma na miƙawa hukumar zaben kasar Elekan ko Election Kamaru wanda za a tantance su na tambayi shugaban hulɗa da jama'a na hukumar zaben Alhaji Zakari Muhammad kan wannan dokar da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru ya rantaɓa wa hannu na fitar da ranar da za gudanar da zaɓe ɗin. Tabbatar da zaɓe da za ta eh, gudana a ƙasar Kamaru na shugaban ƙasa. Hmm. Da shi kan shi shugaban ƙasa. To eh, wato za yi ne zaɓe a eh, bakwai ranar bakwai ga watan Oktoba Mm. To abin da ya kamata a yi to na shiryawa mu dai a matsayin mu na masu gudanar da zaɓe mun san dama tun da shekarar nan ta yi shekarar zaɓe ne. Sabila da haka duk abin da za mu yi na tanada na tanadiya na yin zaɓen nan mun gudanar. Yanzu wanda ya shaura sauye yan kucikucin aiki ne wanda dama ba za a iya a yi ma kafin wannan lokacin in ba. An san ce wanda eh, bayan haka luwa tana cewa eh, kwana goma duk wanda yake so ya je takarar wannan zaɓen in ya ba da bayanin cewa ビジターから bayan haka kuma wanda suka suka tabbatar cewa za su je takarar kasan za a bincike to dufe takardunsu wanda ake kira wato dosiye zuwa har uku ga watan ogus har hudu fadin bakwai ga watan ogus za ba da sunayen wanda aka yadda su je takarar yin za ba su izinin yin kamfain eh, su na zaɓewa bai zai soma a gota a ishirin ga hudu ga watan Septemba. Ko da yake shugaba biya har yanzu bai bayyana aniyarsa na tsayawa takara akan kujerar shugabancin kasar ba amma shugaba Gambia ya kwashe shekaru 36 yana mulkan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka To a gaida Muhammad Awal har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'anan Washington din ke cewa karfe 11 da minti na safe ga shirinmu na gaba. in ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakon namu wato ɗan asalin Najeriya wanda ya zo nan kasar karatu tun a shekarar 1983 wato daudu katagun a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a lokacin da bakon namu ke kokarin amsa mana tambayar yadda zamantakewa take tsakanin mutanen nan kasar da baki sai lokaci ya daga mana hannu yau anan zamu dora yau eh, daudu ka ce suna son mutane amma bai kamata a yarda da su ba kuma na kamar kana cewa lamarin sai a hankali eh mutanen kasar nan gaskiya yawancin su kan da friendly to amma kuma dai wasu eh, ɗin bai kamata mutum kawai trustin su ba don wasu bai kamata a yarda su me yasa eh, eh, eh to ai ka san kamar ko gida ma Najeriya haka ne ba za ka mutane da yawa ba za ka yarda da su ba wasu wasu ko yan wanka ne ma ba za ka yarda da su amma ko da ke da bambanci dai nan kasan yawancin mutane gaskiya an baka damu da su ba ba za su damu da kai ba damu da abubuwan ka eh to wani lokacin kasan nan sai mutum ya zauna da shekara shekaru ma baka san sunan makwabcinka ba saboda yawanci ba ba sa so shiga hulɗar mutane yawancinsu amma kuma wasunsu za ku yi abokantaka da su you know very friendly to amma wasu kuma kawai su ba sa so da su shiga halin mutane abubuwan al'amuran mutane. Wata a zaman birin makka kowa bisa eh. reshen shi. Eh ba shakka haka ne kan. Eh, abin da ya sa nake wannan tam saboda in ba ku haɗu a gida ba ai kuna haɗuwa a wurin aiki. Eh a wajen aiki ya eh, ya wasu su kan gaskiya akwai wasu da muka haɗu da su muka yi muka zama na abokantaka muka yi abokantaka sosai da su a wajen aiki kamar akwai wani mobin wani aboki na wani mutumin Pakistan ne. to kaga last week ma eh, sau biyu ma inviting ina in je gidansa shan ruwa eh, ni ma kuma na inviting din sai zo shi nan gobe ko jibin Allah da shan ruwa kafin so wuri guda kuke aiki kenan eh muna guri guda eh ya mutumin yana mutum ne mai kirki mai fara eh, very friendly to daudu ya, ya magana addini saboda in mun zo nan warsa ko mun koma gida sai su rika kallon kamar mun zo kasan turawa shikenan mun aje addini gehe kai ka daɗe nan shekara da yawa ya eh. daman samun ayi addini me zaka ce ma saurare a gida a gaskiya kan kasan nan mutum yana so yi addini ne akwai masallaci a nan akwai su da yawa lokacin nan zo kasan nan kamar shekara talatin da biyar da suka wuce gaskiya masallaci guda ɗaya ne ko biyu a kalambas amma yanzu nake jin akwai masallatai Ah, nake jin sun kai hamsin ko fiye da haka akwai kuma manyan masallatai ma guda biyu wadda za su eh, mutane za kamar wajen dubu nake jin za su shiga eh, space din sallah na a waje ma sannan kuma akwai makarantun arabi a nan ah, akwai kantuna na na da mutum ya san sayi abubuwan kayan afirka kayan musulunci da hijab na mata da abin nan yawancinsu 'yan samaliya ne don dan somaliya lokacin da aka fara da aka fara yaki din da suka zo kasan nan yawancinsu hmm. yawancinsu a nan columbus suke suna da su ma a minnesota to a nan a za a minnesota nan suka fi yawa sannan sai columbus gunda za ka samu mutanen Somalia da yawa kuma dama yawancin su musulmai ne so yawanci su suna da irin wannan kantuna na abubuwan musulunci to eh. bacin abubuwan sawa ko kuma amfani to magana abinci kuma ha ya batun samun abincin gida Najeriya Afirka eh, musamman Najeriya akwai <laughs> rasta na Najeriya akwai guda biyu dai na 'yan Najeriya akwai wani ana ah, eh, sunan gurin lagos festive corner ah, na sunan wurin sunan restaurant din lagos pepe soup corner suna oh. sai da suna da irin farfesu mai kyau ah, matar wadda suke da shi mata da miji ne matar yar kwara state ne tana jin hausa ma don ta zauna a bauchi da jos ta daɗe ma nake jin a jos yawanci Mm-hmm. to tana jin hausa ma eh, sannan mijinta mutumin wando state ne amma shi yana dan jin hausa amma ba sosai ba sannan akwai kuma wani eh, restaurant um, na 'yan najeriya ita kuma matar mutumiyar ibonyi state ne ibonyi da ke jin wajen ko awa ba kliki na ke jin nan ne capital to eh, shi abincin da aka dawa kenan to wanda ba dawa ba kuna samun wanda ba dawa ba nan Oh ya akwai grocery eh, kanti da za a sai kayan abinci a jiya dafa akwai guda ɗaya ne na wadda in sani na 'yan Najeriya to amma suna da su da dama irin na 'yan Ghana ɗin nan 'yan Gini to duk yawancin abincin nasu ma kamar namun ne kamar especially kamar na 'yan Ghana ɗin nan. To da kai maganar cewa akwai masallatai akwai makarantun Islamiyya sai maganar tarbiyyantar da yara ya faɗo min a rai ya batun tarbiyyantar da yara yake a nan. eh to gaskiya da mummanci da da yake kasan a ƙasan nan akwai musulmai amma amma wannan yawancinsu kasan ba musulmai ba ne wannan kuma dauru lokaci ya muna dan kullun domin ko ya daga muna hannu masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da bakon namu yanzu amadin shi bakon namu daudu katagun da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi take riga ji fulani. Riga da busa shi take riga ji fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. To a gaida na talatu ga kuma daula Salim da kaɗan daga cikin ɗanbin rayu da ku masu sauraro kuke aikowa ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Comrade Salim Abubakar Imam, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau, inda yake cewa Hakika ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tashi tsaye domin magance matsalolin rikicin addini da na kabilanci da ke faruwa a 'yan kwanakin nan a wasu jihohin Najeriya musamman jihar Plateau da Benue. sai sako na gaba inda ya fito daga hakilu rulwanu inda yake cewa amsar cin hanci da sojojin najeriya ke yi daga hannun direbobi a kan titin birnin gwari hakan bai dace ba sai sakon gaba kuma inda ya fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda yake cewa ba shakka jama'a rahama ne ina taya duniya murna ganin ranar yawan al'umma ta duniya da fatan hukumomi za su wa jama'a ayyukan yi domin ganin an ci moriyar wannan yawa tasu. sai sako na gaba kuma inda ya fito daga kadora digaga dan fulani walji daga jihar bauchi inda yake cewa salam boa hausa hakika wannan mataki da aka ɗauka domin kawo zaman lafiya a jihar zamfara da benue da plateau da kuma kaduna da ma sauran kasashen duniya baki ɗaya hakan ya yi daidai sai sakonmu na karshe a yau inda ya fito daga ruwani ibrahim london wuba inda yake cewa assalamu alaikum boa hausa Ni a nawa ganin yawan jam'iyyu barkatai cikin ƙasar mu Najeriya ba shi bane ci gaban ƙasar domin kowace jam'iyya burinta shine ta mulki ƙasar kawai daga ƙarshe nake addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri. Daula Salim da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku rika rubutuwa sannan hankali za mu rika karantuwa kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. To an fara taron kolin kungiyar kawancen tsaron NATO da wato yau Laraba yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da caccakar Jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma a kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama 'yar amshin Rasha a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakatare general ɗin kungiyar NATO Jens Stoltenberg Trump ya soki Jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin Rasha mai suna Gazprom ya sanya butu bututun iskar gas da ake kira nord stream 2 da turanci ya bi ta yankin tekun kasar Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin sanya ƙarin harajin kuɗaɗe kimanin dala biliyan 200 kan wasu kayayyakin China abin da ya ƙara horar rikicin cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yammacin jiya talata, wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lighthizer ya fidda jerin kayayyakin China da ta yiwu a ƙara musu haraji ciki har da jakkunan hannu na mata, akwatunan matafiya da tayoyin mota, sinadarai har ma da kifi akalla mutane goma aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin afghanistan hukumomi sun ce wasu mutane su goma sun jikkata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a jalalabad babban birnin lardin nan gahar jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan a kafin suka fatattake su. kasar girka ta kori uh, jami'an diflomasiyar rasha guda biyu kan zargin da take yi cewa kasar ta rasha ta yi katsalandan a zaman shawarwarin da suke yi da makwabciyarta macedonia kafofin yada labaran kasar girka ne suka ba da rahoton korar jakadun yau laraba To a gaishe ki. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan matsaloli da kuke gani gwamnatin tarayyar Najeriya na iya fuskanta a tsarin raba tsabar kuɗi ga waɗansu iyalai daga kuɗin da aka kwato daga marigayi sani abacha kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi umaru hassan domin rasuwar su talata dan juma wadda ta rasu yau a malumfashi bayan jinya allah jikanta mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin hafsat maina muhammad da kuma malama julie gresham da injiniya mu da suka hada mu da ku alheri ke muku fata alheri ko sai ku saurari daula da kuma usman kabara da shirin yau da gobe